يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد يو أسبر تقوس جوات رمضان bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da shekara uku, wanda ya daidai da tara ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu ah, muna ci gaba da darasinmu na tafsirin alkur'ani muna nan a cikin suratul tur wanda wannan shine darasi na takwas a cikin wannan sura mai albarka ah, wannan yana tambaya dangane da wanda hadisin da ya ce wanda ya yi sallah wanda ya tsalla tare da liman har sai da liman ya idar ya gama za a rubuta mai ladan tsayuwar dare cikakke shin wanda ya zo ya sallah bai yi shafa'i da wuturi ba tare da liman zai shiga cikin wannan ko ba zai shiga ba abinda hadisin ya tabbatar shine man qama ma al-imami hatta yansarif kutibat lahu qiyamu layla duk wanda ya tsayu ya tsayu tare da liman har liman ya gama to za a rubuta mai ladan wanda ya yi tsayuwar daren gaba ɗaya daga farko har ƙarshe don haka shafa'i da wuturi duka yana ciki hatta yan sarif sai limamin ya gama da aka sharaɗin samun wannan shine sharaɗin limamin ya gama shine mutum zai samu wannan cewa kutibat lahu qiyamu laila amma idan yayi wani bangare bai yi wani bangare ba ba za a ce mai kama ma al-imami hatta yansarif ba domin liman bai yi insirafi daga sallar ba bai fita ya gama gaba ɗaya ba aka wanda zai samu wannan falalar shine wanda yayi duka ya bi limamin da yake sallah har ya idar da komai da komai gaba ɗaya to ne zai samu wannan ilali baya halatta kuma ya sake zuwa ya sake yin wani wutirin daga baya ko da ya tashi ya yi wata sallar da daddare to babu wani wutiri kuma da zai sake yi wannan wutirin da ya yi ya riga ya isar mai saboda manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa ya ce lawi tirani fi laila ba a yin wuturi biyu a dare ɗaya da aka wuturi ɗaya ake yi a dare ɗaya da aka in ka yi wuturi a sallar tarawihi to kowace sallah kuma za ka zo ka sake yi daga baya da daddare babu ba za ka yi wuturi a ciki ba da aka ba a wuturi guda biyu amma abin da aka fi so an fito ya zama wutiri shine a ƙarshen sallolinka na dare kamar yadda manzon Allah ya ce ij'alu akirar salati kun layli witran ku sanya karshen sallar ku ta dare ya zama witri ne karshe wannan ne abin da aka fi so amma idan ka yi wucirin kafin lokacin ka tashi ka sake yin wata sallah to kuma nan ba za ka sake yin wuciri ka sanya shi a ƙarshe ba tunda ba a yin wuciri kuma biyu a dare ɗaya shine abin da ya kamata a kiyaye wannan yana magana cewa yaya mutum zai yi yayi azumi cikakke azumi cikakke ya danganta da abin da ake nufi da azumi cikakke wanda bai karye ba ko kuwa mai ake nufi idan azumi cikakke ne shine ya kame daga ci da sha da jima'i daga fitowa alfijir zuwa faduwar rana bai yi wani abu daga cikin waɗannan ba wannan shine azumi wanda yake na na awam gama garin azumi kenan ko da aka saba in mutum zai tsallaka gaba ne shine da zai yi azumin khawas ya yi azumi ya kame daga ci da sha da duk abin da yake karya azumi sannan kuma ya nisanci duk wani abin da Allah ya haramta yanda ba zai ci ba ba zai sha ba da azumi yana azumi to haka kuma ba zai yi abin da yake haramun ba yana azumi da aka azumin shi ya karu daga ci da sha ya kara wani abu na azumi a kai wanda shi ne saɓan Allah da aka yanda ba zai ci abinci ba ba zai sha wani abu ba a tsawon wunin gaba ɗaya to haka kuma ba zai yadda ya yi saɓan Allah ba a wannan wunin wannan shi ake ce ma saumul khawas azumin mutane waɗanda suke keɓantattu na musamman akwai kuma azumin khawasul khawas keɓantattun keɓantattu wanda su kuma za su yi azumin daga abubuwan da aka hana na ci da sha sannan kuma za su yi azumin aikata ayyukan haramun ba za su yi ba a cikin azuminsu sannan kuma abubuwan da suke mubahat abubuwan da sun halatta abubuwan da halal ne a yi to za su bar su suma halal ne a yi za a iya yi ba safo ba ne ba laifi ba ne amma saboda azumin da suke yi ba za su yi ba halal ne mutum ya zauna ya yi fira halal ne ya zauna a majalisa halal ne ya ji rediyo halal ne ya yi kaza duka ba haramun ba ne amma saboda tsabar kare azuminsu duka waɗannan abubuwan da halal ne ma a yi su ba za su yi ba to wannan shine kololuwa na na cikakken azumi kenan hakan a wannan a wannan matakan ne yake nufi to sai ya yayi azumi cikakke shi ne wannan mataki na uku in bai iya kaiwa zuwa ga can ba mataki na biyu idan kuma ba zai iya kaiwa zuwa ga mataki na biyu ba to mafi karanci shi ne matakin azumi na farko na gama gari wanda aka saba kowa ya saba yi wanda shine zai zama ba bambanci yake zama mutum yana kasancewa ba bambanci tsakanin bara da bana Yadda yake da wancan azumin haka yake wannan azumin ba wani canji a zuciyar shi ba canji a ibadar shi ba canji a imanin shi galibi kawai shi dai bai ci ba bai sha ba ne amma kuma abin da bai ci ba bai sha din ba ma in ya tashi in aka sha ruwa bai sai ya biya abin da yake ci in an sha ruwa watakila an auna da na safe da na rana da na daren duka watakila bai kai adadin abin da yake ci in an sha ruwa ba duk sai ya biya abin da bai ci ba din da aka hikimar azumin daga cikin hikimomin azumin muhimmai duka ya rusa su ya koma dai abin da ake yi na ci da shan da shi ne zai koma ya ci gaba da aikatawa wallahu alam eh, darasin da ya gabata mun tsaya akan eh, aya ta talatin da hudu za mu tashi akan aya ta talatin da biyar nan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون نعم bayan Allah maɗaukacin sarki ya yi mana bayani dangane da makomar masu kafircewa da makomar waɗanda suka yi imani sannan aka kawo mana bayani dangane da abin da aka umarci manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da shi na ci gaba da wa'azi da kuma kora duk wasu tuhume-tuhume da su waɗannan kafirai suke yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na danganta shi da bokanci ko hauka ko waka duka Allah ya kore su cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bai sifanci da wata sifa daga cikin waɗannan sifofin ba bal su da kansu sun tabbatar da cewa wannan abin ƙarya ne Ya aka kai inda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi suke ce mai a dakace shi cewa mutuwa za ta zo ta same shi ma'ana a jira mutuwa za ta yi maganin shi Allah maɗaukacin sarki ya yi umarni da cewa ya ba su amsa da cewa su jira ɗin shi ma zai ci gaba da jira za a ga wanda raibal manun za ta same su a cikinsu sannan Allah maɗaukacin sarki ya ishara zuwa ga raunin hankalinsu da kuma irin maganganu da suke faɗa na tifka da warwara su faɗa abubuwan da bai yiwuwa su haɗa kan mutum amma duka su dinga dangantawa zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan sai aka koma zuwa ga maganar da suke yi na cewa ai alkur'anin kirkira ne manzon Allah yayi ba wahayi ba ne na Allah shi ma Allah madaukakin sarki ya mayar musu da martani na hankali cewa tun da kirkira ne su ma su kirkiro irin nasu sai a tabbatar da cewa nashi kirkira ne in dai da gaske suke yi abin da suka faɗa shine falyatu bi hadithin mithlihi in kanu sadiqin daga nan sai aka tsallaka zuwa ga wata gaba ta gaba idan ya zamanto abinda suke faɗa ɗin babu hujja ba su iya kara cewa wannan ba wahayi ba ne daga Allah da haka suna butulce ma Allah suna kore wahayin Allah subhanahu wata'ala ko kuma suna inkarin Allah ɗin subhanahu wa ta'ala duk da cewa waɗanda ake magana da su ɗin ƙuraishawa dukkansu sun yi imani sun yadda cewa akwai Allah ba ka inkarin cewa akwai Allah subhanahu wa ta'ala wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah Allah ya ce in ka tambaye su wa ya halicce su za su ce Allah ne wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard la yaqulunna in ka tambaye su ya halicci sama da ƙasa za su ce za ce Allah ne to amma kuma a cikin mutane akwai waɗanda suke inkarin sabuwar Allah subhanahu wa ta'ala da haka sai aka yi musu ilzami da suka yi imani da shi da kuma tabbatar da cewa akwai Allah ɗin da kuma kasancewar in dai haka ya tabbata to lallai ne ya cancanta a kaɗaita shi da ibada sai Allah maɗaukacin sarki ya ce an kole komin gairi shai ko an halicce su ne ba tare da komai ba mana babu wanda ya halicce su idan aka ce babu wanda ya halicci abu kenan ya aka ya samu ya aka ya samu wanda ya ce babu Allah bai yadda akwai Allah ba amma kuma ya yarda akwai halitta duk wanda bai yarda akwai Allah ba ya yarda akwai halitta ko saboda shi ya san shi din halitta ne ba shi ba ne Allah to ya yarda akwai shi to abin tambayar shi din ya aka ya samu shine tambayar an kuli komin zairi shai'in ko an halitce su ne ba tare da komai ba ba mahalicin da ya halicce su da man ka ce ba Allah dole ka yadda babu wanda ya halitta kenan to ya aka yi waɗannan halittun suka samu shine tambayar da ya kamata mai wannan aƙidar ya fara amsawa ta yaya halittu suka samu shine an kule komin zairi shay'in ko an halicce su ne ba da komai ba ba abin da ya halicce su am humul khaliquna ko kuma su da kansu su ne suka halitti kansu in ka ce ba mahalicci ka kora mahalicci ɗayan biyu kenan ba mahaliccin da ya halicce ka ya aka ka samu kai ko ka ce ka samu ne haka nan kawai ba wani abu da ya samun da kai haka nan kasa shi ne amsa ta farko ko kuma ka ce a'a kai ne ka samar da kanka da kanka ne amhumul khaliqun ko dai am khuliqu min ghairi shay ko kuma amhumul khaliquna ko su ne suka halicci kansu da kansu akwai wanda zai yi wannan da'awar ba wanda zai iya yin wannan da'awar ya ce shi haka nan kawai ya samu ba tare da wani abu ba ko kuma ya ce a shi ya yarda ba zai yiwu ka samu haka nan ba wani abu ba amma shi ne ya samar da kanshi da kanshi shi kuma tambayar me za a yi mai wata tambaya ya kamata a yi mai ta hankali a ina kace lokacin da ka samar da kanka ɗin kana ina asali babu kai ne yanzu ana maganar samuwar ka ne sai ka ce kai ka samar da kanka to kana ina lokacin da ka samar da kanka ɗin. asali tun da ba a riga an yi kan ba yanzu ne za ka yi kanka Ko kai mai yin ba a san kana ina ba Shi ne tambayoyi guda biyu am kuli min ghairi in am humul khaliqun wannan ita ce tambayar da take gajiyar da mulhidai duk wani mulhidi wannan abin yana rudar da shi shi dai shi zai yadda babu Allah bai yadda akwai Allah ba ga kuma halittu yana gani iri-iri ga shi kuma halittun ba zai iya cewa haka nan kawai suka samu ba ba wanda ya yi su ga shi kuma ba zai iya zuwa ya ce halittun da kansu suka yi kansu ba da haka dole sai ya shiga rudu duk wanda yake cikin ilhadi to kullum a cikin rudu yake bai taɓa samun natsuwa kwakwalwar shi ba za ta iya samun natsuwa ba saboda zai ta rigima da zuciyar shi abu ne wanda zuciyar shi gaba ɗaya ba za ta iya yadda ba amma kuma shi ya nuna ya gamsu da shi ya yadda da abin yana tafiya a kai da haka kullum zai ta samun matsala da zuciyar shi yau ta bujiro mai da wannan ya rufe ido gobe ta turo wannan ya rufe ido zai rasa yanda zai shi yasa duk wanda zai yake cikin ilhadi za ka samu rayuwar shi a ruɗe take gaba ɗaya ba zai taɓa samun natsuwa a rayuwa ba zai ta tafiya a cikin rudu ne yau ya buga can gobe ya dawo jibi ya ɗauki wancan nazariyar gobe ya aje ya ɗauki wancan haka zai ta tafiya babu natsuwa a cikin rayuwar shi gaba ɗaya har ya mutu ba zai iya samun natsuwa ya samu tabbaci akan abu guda ɗaya ba da haka Allah maɗaukacin sarki ya musu waɗannan tambayoyin domin tambayar abu amsar abubuwa ne guda uku ko dai ka yadda kawai halittun sun samu ne ga ba wani mahalicci da kansu ko kuma ka yadda cewa su ne suka halicci kansu su ne suka halicci kansu shine abin da suke cewa ɗabi'a ko su ce nesa ce ta samar da halittun da haka wannan nesa idan suka ba da amsa suka ce nesa ce ai yanayi ne kaza ne ya faru daga nan sai ya zama kaza daga nan sai ya zama kaza wannan ai ba amsar wannan tambayar bane wa ya halicci halittu ba amsar ta bace an tambayar da ake yi wa ya halicci halittu kai kuma anan amsar da kake bayarwa sababin da aka da halittun suka samu yanzu kai sababin kake faɗa kaza ne ya haɗu da kaza sai ya zama kaza sai ya zama kaza to wane ne ya sanya wannan sababin ya zama haka yake samar da abin shi ne baka ba da amsa a kai ba kai kuma kana ba da amsa a kan sababin faruwar abu idan aka zo aka ce misali aka ce wane ne wane ne ya yi kunu wa za a nuna eh wa za a nuna matar da ta haɗa kudin za a nuna ko za a ce ga wannan ce ta yi amma an zo ce ma wane ne ya yi kunu Ka ce gero ne aka haɗa shi da aka niƙa shi aka tace aka sa ruwa aka dafa sai aka sa gasara aka juya aka sa siga wannan wata amsa ka bayar amsar ya aka yi aka yi kunu kake bayarwa da haka ka ka ce nesa sai ai zafi ne yake gasa ƙasa sai tiriri ya sama ya tashi sama sai ya haɗa a sama sai ruwa ya sauko wannan sababi ne ya aka yi abin yake faruwa ne amma waye ya yi ai baka ba da amsar waye ya yi ba da haka ana buƙatar ka ba da amsar wannan ɗin tsarin da yake gudana da yake yiwuwa ɗin wane ne ya tsara shi ai ba da kanshi kawai ruwa ya gabari ya tafasa ya yi tiriri ya tashi ya sai sama ya zubo daga saman ba waye ya tsara wannan tsarin shi muke so ka bada amsa a kai ba ya aka yi abin ya faru ba shi yasa dai in an tambayi mulhidun irin wannan tambayar suna bada amsa ne akan ya abin yake faruwa ba suna bada amsar waye yayi abin bane saboda ba su da amsa akan waye yayi abin ba su da amsa akan waye yayi abin shi shiririn wa ya kawo shi shi zafin wa ya ce wa sa shi a wannan lokacin a gasa shi har ruwan ya iya tashi in an gasa in ya tashin waye yake tsare shi a inda ya kamata a tsare shi in zai saukar da ruwan waye ke kai shi inda ya kamata ya sauka ya sauka a wurin ko duk da kan shi kawai yake yi ba wanda ya mai wannan tsarin da aka dole sai ya bada amsa akan waye tsarin sannan ya zo ya yi maganar ga sababin da aka yi tsarin ai kowa ya yarda cewa ana haifar mutane ne ta hanyar me ta hanyar iyaye ko ta hanyar mace da namiji amma waye ya halicce halitta 'ya'yan Allah ne ya halicce su amma sababi wannan daban Allah ne ya sanya wannan hanyar ta zama sababi amma waye ya halicci abin ya tsara sababin ya halicci halittar wannan shine Allah haka wannan shine abin da ba sa iya sani ba sa iya ganowa suke kullun suke rudewa suke sa kansu a cikin rudu da kuma kidinewa kullun suna laliban wata amsa za su bayar idan wa'yancan suka ba da amsa yau wasu in suka zo wasu amsar da za su zo su bayar daban har yanzu ba su iya ba da amsar akan abin da zai iya gamsar da mutane akan aƙidarsu ba to aƙidar ko da ba ta iya amsa amsoshin masu shubuha a cikinta to wannan ba aƙida ba ce ta gaskiya da ittifaƙin masu hankali don masu hankali sun yi ittifaƙi aƙidar da ba za ta iya bada warware matsalolin da suke fuskantar aƙidar ba to wannan ba aƙidar gaskiya ba ce da haka Allah maɗaukacin sarki ya tabbatar mana cewa ba su ne suka halittar ba da kansu sannan kuma halitta ba haka kawai ta samu ba tare da wani mahalicci ba shine an kuli komin ghairi shay'in an humul amsa ta uku su ce wanda ya halittar shi ma wani halitta ne wannan daga cikin halittu ne shine ya halittar domin kayan da halittun ba haka nan suka samu ba kuma ba ka da amsa cewa ba su suka yi kansu da kansu ba yanzu ne ya rage kina akwai wanda ya yi su ko to wanda ya yi sun waye shi shi ma halitta ne ko ba halitta ba ne idan ka ce shi ma halitta ne to yanzu za a samu tasalsul kenan za a samu tasalsul za a samu jujjuyawa na halitta shi wancan da ya halitta shi kuma wa ya halitta shi in ka ce wane ne ya halicci wancan to shi kuma wancan ɗin waye haka za a yi ta tafiya kenan ba ƙarshe kenan dole za a kai ƙarshen da in ka ce halitta ne ya halittar za a kai ƙarshen da za a kai makwara ta gaba ɗaya za a kai inda za a ƙure wanda an ce wane shi kuma wa ya halicce shi za ka rasa inda za a ƙara a gaba za a tsaya a kan haka sai eh, sun ce su birai ne asali birai ne su sai suka zama mutum daga biri to shi birin shi kuma menene shi asali ya zama birin me ya zama birin shi kuma shi kuma wancan din me ya zama wannan shi kuma wancan ya zama birin ai ta tafiya a haka za dai a kai ƙarshe ai to ƙarshen shi kuma waye shi kuma daga ina ya zo kuma ya zama me daga nan da haka sai ya zama an kore da haka duk wanda ba da ya imani da Allah ba duk inda ya ɗauki aƙida sai an kai makoran da za a kura aƙidar imani da Allah kaɗai shine zai iya fitar da mutum daga wannan matsala daga wannan rikicin da suke faɗawa ciki suna ruɗewa su wanda suke cewa ɗabi'a sai da suke cewa infijar ne wai infijarus ɗabi'a ne ya samar da halittu da ake gani gaba ɗaya an samu cin karo na ɗabi'a sai aka tarwatse wannan ya zama sama wannan ya zama ƙasa wannan ya zama halittu wannan ya zama kaza wai shine ya samar da halittu infijarul tabi'a idan infijarul tabi'a ne ta ta ita ɗabi'ar asali da suka ce ita ce ta tarwatse tana da rai ne ba ta da rai tana da hankali ba ta da hankali to sai yaya za a yi matacce ya fitar da rayayye ya tarwatse mai abu mai rai ya fito daga jiki shi ta za a abu mara hankali ya tarwatse kuma a fitar da hankula daga jikin shi a shi ya fi ya zama mai hankali idan dama akwai hankulan a cikin shi shi ya fi cancanta ya zama mai rai idan dama akwai rayuwar a jike shi in zai iya fitar da rayayyu zai iya fitar da masu hankali to shi zai fi kowa rai shi zai fi kowa hankali to ta yaya abin da yake mara hankali kuma matacce mara rai za a ce ya tarwatse ya samar da wannan tsarin halittar ko ba wai fa tsarawa aka yayyanka aka fitar da a'a karo aka yi tarwatse wanda ya tarwatse din shine kaga wannan tsarin da kake gani na halittun nan rana ta fito daga nan ta faɗi kullum ba kaucewa wata ya kullo daga nan ga taurari su haska ga kuma duniyar na tafiya da tsari wanda ka gani waje a tarwatse wanda aka samu wannan ai ba mai hankalin da zai ɗauki wannan a yanzu sai irin hankalin su nasu shine zai ɗauki wannan a ce infijarul ma'alumat ne ya samar da wayannan halittun ya yi saboda tsabar kwakwalwar shi da basirar shi ya kai profeso a science ya goge yanzu ya gano intijarul ma'alumat aka yi aka samar da halitta ƙarshen wauta ke nan da rashin hankali kamar kai ne ka ɗebo kaya ka ce ka je ka siyo kwai kana gudu da kwan a mashin kawai sai ya faɗi ya tarwatse a ƙasa sai da ya tarwatse din sai gashi soyayye a nan da fasfe a gefe wanda aka sa a biredi gashi nan an tsara shi da gwanin ban sha'awa ci kawai za ka fara yi akwai mai hankalin da za ka faɗa mai wannan yadda to wannan shi ne abin suke yadda da shi wani shi ne scientist ɗin fa wai a infijarul ma'lumat da aka samu wannan tsarin da kake gani na halittun Allah wanda ba babu wani tsari irin shi kuma ya yadda ya ta alfahari wai shi wai scientist ne ya gama da haka in mutum baya bai imani da Allah ba bai san ayoyin Allah ba da hukunta hukunta Allah to zai gama rayuwar shi a mahaukaci ya zama ƙarshen binciken shi ya yi shekara arba'in yana risat ana kashe kuɗi a jami'o'i ya gama ya fito da bincike wanda yake tabbatar da cewa shi mahaukaci ne ko mahaukata su ta karɓa suna yadda da shi da haka Allah madaukakin sarki gaba ɗaya ya rushe wannan tsarin a cikin alkur'ani am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun am khalaqu samawati wal ard bal la yuqinun wayannan ayoyin kadai sun rushe duk abin da suke tafiya akai da haka Allah madaukakin sarki ya tabbatar da cewa wannan abin da suke faɗa ba haka bane idan dai ba ya faru haka kawai ba kuma ba shi ya halicci kanshi da kanshi ba kuma ba wata halitta ce daga cikin halittu ta halitce shi ba to da ba makawa dole ka yadda akwai wani wanda yake shi kadai ba shi da abokin tarayya wanda shi ne mahalicci wanda ya tsara wannan tsarin kuma tsarin yake gudana a yadda ya ga dama da yadda ya tsara wanda shi ne Allah subhanahu wa ta'ala daga wayannan hujjoji ne wanda za su ja ka da ƙarfin tsiya su tirsa ka kaka yadda akwai Allah subhanahu wa ta'ala ko kana so ko ba ka so shi yasa sai Allah yake cewa wa jahadu biha wa taiqanata anfusuhum zulman wa uluwa za su yi inkari ne amma zuciyarsu tana da yaƙinin cewa akwai Allah din Allah ya sun tabbatar cewa wannan abin da suke gani bai taba yiwuwa ya tafi a haka ba tare da wani mahalicci da ya tsara shi yake gudanar da shi yadda ya ga dama ba da aka Allah maɗaukacin sarki yace am khalaqus samawati wal ard to idan ba su suka yi wancan ɗin ba to ko su ne suka halicci sama da ƙasa ko halittar sama da ƙasa ta su ce shi sa suka ƙi yi imani da Allah suna ganin su ma suna da nasa halittin masu zaman kansu ko su suka halicci sama da ƙasa Allah ya ce bal ba haka bane ba su suka halicci sama da ƙasa ba kawai abin da ya sa suke wannan taurin kan suke dagewa la nuna ba su da yaƙini ne ba su yi yaqini da Allah subhanahu wata'ala ba shi yasa har yanzu suke ko kwanto suna shakka akan al'amarin Allah da haka ba su da yaƙini ya rashin yaƙinin shine ya haifar musu faɗawa cikin irin waɗannan aƙidin da miyagun aƙidu da suke faɗawa. shi yasa duk wanda kaga ya faɗa cikin irin waɗannan aƙidin cikin masu fadawa a irin wannan zamanin da muke ciki suna fadawa ilhadi za ta samu asali tun da ya taso iyayen shi ba su gina shi akan yaƙini da Allah subhanahu wa ta'ala ba ba gina shi akan yaƙini an sanar da shi Allah ba an sanar da shi alƙur'ani da haka duk wanda ya zo da irin waɗannan shubohin da waɗannan shirman sai a ja shi kawai a tafiyar da shi ya fada yana matsayin mutum musulmi amma ya koma yana ganin shi yanzu ya ma gane babu Allah shi yanzu ma ya gane ba ma wani addini addini duk ba gaskiya ba ne saboda ne saboda layu nuna ba su da yaƙini asali ba su gina akan yaƙini ba ba su sami yaƙini da Allah ba ba kuma su sami yaƙini da addinin Allah subhanahu wa ta'ala ba nam an inda mu fa'alna عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين نعم yanzu an gama da duk wata hujja da za su iya dogara da ita wurin ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kuma ƙin yin imani da alkur'anin da ya zo da shi sai Allah ya koma kenan yanzu abin da ya rage musu shine da ba wannan aka aiko ba shine hujja ta ƙarshe ta masu inkari ta ce to ai wane ne wane ne zai zo ya faɗa mana gaskiya a samu wayansu wayanda suke suka wasu manya mana a samu wayanda suka kamata mana ya za a ce wane ne zai faɗa da haka ya gama gamsuwa yanzu bai da hujjar da zai iya tura abin to amma yanzu sai a koma kuma to ai ba wannan ne ya kamata ya zo da bayanin ba ba shi ya kamata ya zo da sakon ba to wannan yana daga cikin abin da suke faɗa suke yi ma manzon Allah inkari wa qalu laula nuzila hadha alquran ala rajulin min alqaryatayn azim me yasa ba a dauko wani babban mutum ba a makka ko a ta'if cikin manyan ƙuraishawa ko manyan um, mutanen ta'if a ya shi ya zama shi ne zai zo da saƙon hujja ta ƙare kenan ya Allah ya ce a hum yaqsimuna rahmatar rabbi? shin su ne suke raba rahaman ubangiji in Allah ya ba wanda ya ga dama su ce baka a ba wannan a kwace su ne suke raban rahama ko Allah ne yake raban abin shi da kanshi shi yasa nan sai Allah ya ce am indahum khaza'inu rabbika ko taskokin ubangijinka a hannunsu suke an humul na ko kuma su ne waɗanda suke galaba suke da kwantiron ɗin duk wasu abubuwa sai abin da suka ce za a yi taskokin rahamar Allah ɗin a hannunsu suke ko kuma gudanar da al'amura a hannunsu yake ballantana a ce su ne za su ayyana wanda suke so da wanda ba sa so ballantana su ce wanda aka aiko bai musu ba sai wanda suke so za a aiko da aka wannan tambaya sai ake musu ta inkari da suke cewa ba za su yi imani da shi ba inda wane ne inda wane ne to taskokin rahamar Allah a hannunsu yake ballantana su ba wanda suka ga dama ko kuma su ne suke da fin karfi na gudanar da al'amura lalle a ce sai yadda suke so za a yi duka wannan ba haka bane ba su da taskokin Allah taskokin Allah ba a hannunsu suke ba haka kuma gudanar da al'amura ba a hannunsu yake ba a hannun Allah yake da haka sai su bari sai wanda Allah ya ga dama sai wanda Allah ya zaɓa Allah maɗaukacin sarki zai aiko da saƙo zai saukar mai da wahayin shi da haka wannan ba aikinsu ba ne an kaza inu rabbika am humul musaitirun am lahum sullamun yastami'una fi kenan har yanzu dai suna nan suna inkari tunda wannan aka aiko su ba su yadda da sakon wannan ba yanzu ba ana magana akan sakon da aka zo da shi bane sakon da aka zo da shi yanzu ya gagare su to amma wannan su ba su yadda aiko shi aka yi ba shi yasa sai Allah ya ce am lahum sullamun yastami'una fi ko suna da wani tsani ne matattakala da suke hawa su je sama yastami'una fihi suna jiyo magana akan wannan matattakalar da suke hawa anan fihi ma'ana alaihi kamar yadda Allah ya ce wala usallibannakum fi juzu'in nakhli ma'ana wala usallibannakum ala juzu'in nakhli suka ce shi ake nufi anan da cewa am lahum sullamun yastami'una fihi ko suna da wani tsani ne da suke hawa su hau sama su je su jiyo magana akan wannan tsanin da suke hawa mana sun je sun jiyo an ce musu wannan ba aiko shi aka yi ba yanzu shi ne hujjar kawai da ta rage musu domin duk hujjojin ƙasa yanzu an kulle su ba su da dalili to yanzu abin da ya rage su ce ai mu ma mun je saman mun jiyo an ce ƙarya ne ba da gaske yake yi ba da haka Allah ya ce to ko suna da wani tsani ne da suke hawa su je saman su jiyo magana wanda a can suka jiyo an ce ba wahayi aka yi mai ba ba da gaske yake yi ba ba annabi ba ne daga wurin Allah sai Allah ya ce in haka ne falyati mustami'uhum bi sulfanin mubin shi wanda ya je ya jiyo din a cikin su ya kawo dalili ai yanzu maganar hujja da dalili ake yi ba maganar baki bace kawai man ji sura hujja kawai ake bajewa da dalili ba wai magana ba ce kawai ta baki da haka wanda ya ce ya je ya hau sama ɗin, ya hau ya ji tsani a tsani ya ji ana faɗa a sama cewa gaskiya ba ne to yanzu ya kawo mana hujja yanda muka kawo hujjoji a nan muka rushe duk a warsu, to mu ma ya kawo mana hujja da za ta tabbatar da cewa abin da ya faɗa gaskiya ne hujjar cewa ya je sama ɗin tare da kuma hujjar cewa ga abin da aka ji a saman haka ne ana buƙatar waɗannan hujjojin shine am lahum sullamun yastami'una fi falyati mustami'uhum bi sultanin mubin wanda ya je ya jiyo din daga cikinsu? ya zo mana da hujja mabayyaniya wanda za ta tabbatar da cewa ya je ɗin, kuma za ta tabbatar da cewa abin da ya zo ya faɗa ɗin bayan ya je gaskiya ne akwai wanda zai iya bada wannan hujjar babu wanda zai iya bada wannan hujjar akwai wanda zai iya zuwa saman ya jiyo magana akwai tsalin da za a iya sawa ko roket ɗin da za a iya harbawa a je saman a jiyo magana babu wannan ba wanda ya isa da haka hujjojinsu sun kare kenan an gama da hujjar ƙasa an kuma gama da hujjar sama ba su da wata hanya a sama da za su je su samu wani labari su samu wata hujja da za su kafa hujja da ita da haka an yi musu karkaf na hujja sama da ƙasa ba inda za su iya kawo wani dalili da zai kore annabtar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kore cewa alqur'ani wahayi ne daga wurin Allah subhanahu wa ta'ala sai dai su ci gaba da ƙirƙirar abin da za su kirkira kawai wanda kuma abin da suke kirkirar su da kansu hankalinsu yana tabbatar musu da cewa akwai matsala akan waɗannan abubuwan da suke ƙirƙira suna faɗa da haka duk wanda yake inkarin Allah yake inkarin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to ba shi da wata hujja da zai iya rikewa ya dogara da ita don haka zai zama yana ta maganganu ne kawai maganganun da duk mai hankali zai gane cewa wannan maganganun da yake yi hauka ne rashin hankali ne rashin cikakken basira ne wanda duk mai hankali ko babu ayoyi da hadisai zai iya mai da martani dangane da waɗannan shirman da waɗannan maganganun sai dai ya rinka ɗaukowa to me yasa aka yi kaza in dai akwai Allah to me yasa kaza aka yi kaza me yasa aka yi kaza wannan duka dalili ne wanda yake nuna rashin yaƙini da rashin sanin Allah a faɗa maka cewa me yasa aka yi kaza ko me yasa kaza ya faru in ka yadda da Allah mu da muka yi imani da Allah muka yadda da Allah duk abin da Allah ya yi mun yadda da cewa akwai hikima a cikin aikata wannan abin sawa'un mun gane hikimar ko ba mu gane ba ko mun gane hikimar ko ba mu gane ba amma dai mun yadda cewa Allah baya yin wani abu sai akwai hikimar da ta sa za a yi wannan abun. daga in suna komawa suna ɗauko ayyuka na Allah suna kafa hujja da su me yasa aka ce wannan kafiri me yasa ba a yi duka mutanen sun zama masu imani ba me yasa aka ce akwai yan aljanna akwai yan wuta duka wannan bayan arewar hujja ne yake kasancewa wanda kai duk wanda kai yadda da shi kai yakini da shi duk abin da yayi kana yadda da abin da yayi din ko da baka san hikima ba a nan duniya yana nan da misalai da yawa ba iyaka idan mutum yana da abu ya sai abu sabo ya gan shi abu kule kulewar abu matsala ne ko ba matsala ba ne matsala ne amma idan ka siyo waya ka za ka ga wurare na abu kule baka san amfaninsu ba baka san me yasa aka kula ba kuma ba za ka yi kwamfulan cewa akwai matsala ba me yasa saboda ka yarda da kamfanin ka san duk abin da ka ga sun yi a jikin wayan nan akwai abin da yasa suka yi shi sai ka yarda da wannan kai imani amma na Allah ne kake da complain akai me yasa akai kaza me yasa kaza ya faru amma kamfani ka yadda da kamfani ka amince da shi za ka sai abin hawa ka ga nan an huda shi nan an lotsa an sa mai wani abu nan ba a sa ba nan ba a lotsa ba amma duk kana ganin wannan abin kai wayannan ai sun kware kaga wani abu ma da suka yi a nan kai baka san me ba kuma baka san me yasa aka yi shi ba kana ganin kwarewa ce kawai ta sa suka yi saboda ka yarda da su ka aminta da su amma Allah yana yi kai kana ganin cewa ai da ba ai kaza ba me yasa akai kaza me yasa kaza ya faru kana ganin akwai akwai matsala a cikin abin idan Allah ne saboda me saboda baka yadda da kwarewar Allah ba imanin ka da gogewar Allah da sanin Allah da ilimin Allah bai kai yanda ya kai ba shi yasa kake ganin amma imanin ka da ya kai akan kamfanin Nokia akan kamfanin kaza akan kamfanin kaza duk abin da kaga sun yi sai ka yadda da cewa wannan akwai wata manufa akwai kwarewa wadda shi ma ce ta sa aka yi saboda me saboda kayi imani da su cikakken imani amma addini sai ka rinka kawo itirazi ya za a ce a rinka yin kaza ya za a yi a ce a daina kaza da za a hana mutane kaza kuma a ce ba za a yi ba bayan gashi in kai kana jin daɗi idan ka yi me yasa wanda ya imani yake jin daɗin ya yi ɗin in an ce a yi ya bari in an ce a bari saboda ya yarda da hikimar Allah ya yarda da ilimin Allah ya yarda duk abin da Allah ya ce a yi akwai dalili duk abin da Allah ya ce a bari akwai abin da ya sa Allah ya ce a bari akwai kuma amfanin da kai ɗin da aka sama wannan dokar za ka amfana da shi sawa'un ka sani ko baka sani ba duka wannan yana daga cikin tabbatar da hikimar Allah subhanahu wa ta'ala a cikin halittu da haka Allah maɗaukacin sarki ya yi musu raddi da cewa ba su suka halitti sama da ƙasa ba sannan kuma ba su suke da taskokin arzikin Allah ba balle su ce a ba wannan annabta a hana wannan annabta sannan kuma ba su da wani tsani da suke hawa sama su je su jiyo magana ballantana su ce suna da wata hujja da suke rike da ita wadda ta sa saboda wannan hujjar suka iya imani to ba su da wannan gaba ɗaya da haka Allah maɗaukacin sarki sai ya ci gaba da zargin su ya faɗi abubuwan da suke faɗa dangane da Allah Allah ya zarge su akan wannan abin da suke dangantawa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala nam amlahul banat wa ko kuma kuna cewa Allah ne yake da 'ya'ya mata wa kumul banun ko kuma kuke da 'ya'ya maza Shi ne abin da suke cewa daga cikin ƙwarai shawa? cewa Allah maɗaukacin sarki yana da ‘ya'ya, kuma ‘ya'yan Allah ɗin wai mala'iku ne ‘ya'yan Allah a wurinsu, kuma mala'ikun mata ne, sai Allah ya ce amlahul banat ko kuna cewa Allah yana da ‘ya'ya mata, walakumul banuna ko kuma kuna da ‘ya'ya maza. Saboda su ne suna ɗaukan ‘ya'ya ‘ya'ya mata na ƙasa ne a wurinsu. amma kuma suka danganta zuwa ga Allah ‘ya'ya maza kuma a wurinsu su ne kamala da haka suka danganta ‘ya'ya maza zuwa ga kansu da haka Allah maɗaukacin sarki ya zarge su a cikin alƙur'ani har ya zaman toma daga cikin sifarsu wa wa'iza bushira ahaduhum bil waje huhu musu waddan wa huwa kadhib Allah ya ce aka yi bishara cewa an haifar mai ɗa mace zai kasance cikin ɓacin rai da baƙin ciki zai ɓata rai ya murtike fuska yana cikin damuwa da bakin ciki Allah ya ce har yana kasancewa ya tawara min alƙaum yana ɓoyewa bai so ma a gan shi kana ce ga wanda matar shi ta haifi mace wai wannan abun kunya ne a wurinsu me su ima bishira bihi wai saboda munin abin da aka yi mai bishara da shi sai ya koma yana tunani ayumsikuhu ala aunin am ya yadusuhu fi turab wai zai ci gaba da riƙe yan ne a wulaƙanta kawai haka nan ya haƙura ya ci gaba da wulaƙanta ta a ƙasƙance ko kuma ya je ya rani kawai ya birne ta a huta shi ne abin da suke ɗauka dangane da 'ya'ya mata amma kuma wai da suka tashi sai suka danganta ma Allah ‘ya'ya mata su kuma suka danganta ma kansu ‘ya'ya maza shi yasa Allah yake kawo wannan zargin istifhami ne na taubihi ana zargin su cewa ko kuna cewa Allah yana da ‘ya'ya mata wala kumul banun ko kuma kuna da ‘ya'ya maza shi yasa kamar yadda zai zo a gaba a suratun najmi duka tana cewa ah, ali rabbikal banatu walakumul banun a wata sura Allah ta ali rabbikal banatu walakumul banun ko ubangijinka yana da ƴaƴa mata ko kuma kuna da ƴaƴa maza a cikin suratul eh, suratul najmi Allah madaukakin sarki ya kawo cewa suna cewa Allah yana da ƴaƴa maza, ‘ya'ya mata su suna da ‘ya'ya mata, sai Allah ya danganta abin ya ce tilka idan kismatun biza zaraban zalunci kenan wannan shine zalunci a wurin rabo ko ku kwashe waɗanda suke ko kuke so waɗanda ba ku so din kuma ku danganta zuwa ga Allah da haka wannan shine abin da suke faɗa sai Allah ya kawo abin da suke faɗa ɗin domin a sake zargin su a nuna cewa abubuwan da suke faɗa ɗin ba wai akan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bane kawai hatta Allah subhanahu wata'ala wanda sun yarda akwai Allah din amma kuma suna danganta na ƙasa zuwa ga Allah subhanahu wata'ala shi kai shi danganta ɗaɗin zuwa ga Allah wannan mummunar aiki mummunan aiki ne mummunar magana ce wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق ardu. wa takhirru aljibalu hadda an da aulin rahmani walada Allah ce suna cewa Allah yana da ɗa Allah kuma ba shi da ɗa wannan maganar da suke faɗa sama da ƙasa sun kusa su tarwatse gaba ɗaya saboda munin wannan kalmar da suke faɗa sama da ƙasa kansu gab suke da su tarwatse saboda munin wannan kalmar su ce wai Allah yana da ɗa to kuma a ɗan ma sai suka danganta ma Allah a wurinsu wanda suke ganin shine na ƙasa wanda kuma suke ganin shine kamala a wurinsu suka danganta zuwa ga kansu daga abin da yake na kwarai nasu wanda yake kuma na naƙasa su danganta zuwa ga Allah wannan kaman ƙarin lalla ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa duk da waɗannan hujjojin da waɗannan dalilan ka yi haƙuri duk da sun ci gaba da ƙaryata ka sun ci gaba da zagin ka da waɗancan miyagun kalmomin Allahn da ya halicce su ma ba su bar shi ba suna danganta shi zuwa ga waɗannan miyagun maganganun da haka Allah zai ci gaba da kawo waɗannan hujjojin da waɗannan tambayar jin cewa menene yake hana su yin imani ko akwai wani abu ne da ake dora musu na haraji wanda shine yake sa saboda ba su da kuɗi an shiga matsalar tattalin arziki ba su a iya biya shi yasa ba za su iya yin imanin ba duka wayannan tambayoyin Allah zai ci gaba da kawo su har zuwa ƙarshen wannan sura mai albarka da haka darasi mai zuwa insha Allah ta'ala za mu dora daga waɗannan istifham da Allah maɗaukacin sarki yake yi ga waɗannan kafirai muna fata Allah maɗaukacin sarki ya sanya alkur'ani ya zama damuna wadda za ta warkar da zukatanmu ya ilmantar da mu abin da yake ciki na ilimi ya kuma ganar da mu abin da Allah madaukakin sarki yake nufi da abin da ya saukar na alkur'ani ya sanya mu cikin masu sauraron magana da yin aiki da mafi kyanta ya yafe mana kurakuran mu ya gafarta mana zunubanmu ya zaunar da mu lafiya ya yaye mana waɗannan bala'o'i da musibu da suke damu mu a cikin mu Allah ya yaye mana su Allah ya kawar mana da su ya dawo mana da aminci da kwanciyar hankali ya ba mu ikon tuba da gyara laifuffukan mu da zunubanmu wallahu alam wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin